da ɗari hudu da arba'in da shida wanda ya yi daidai da ishirin da hudu ga watan march shekara ta dubu biyu da ishirin da biyar miladiya muna cikin tafsiri na suratu ɗaha jiya mun fara karatun walaɓar ahidna aya ta ɗari da sha biyar سنبتا أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم ولقد عهدنا قبل فنسي ولم نجد له عزما نعم to kafin ci gaba da ainihin fassara ga tambayoyi Allah ya ƙara wa malam ilimi da basira da lafiya malam shi ya halatta mutum ya auri ɗiyar shi ta zina tambayar da yake a nan wajen ya halatta mutum ya yi zina da wata mace bayan ya zina da ita sai ta haifi diya ita wannan diya da aka haifa kaga ba diya ce ta halal ba diya ce ta zina to shin nan gaba idan wannan yarinya ta girma babanta zai iya aurenta shi ne tambayar da ake yi wannan matsala matsala ce mai girma kwarai da gaske ko matsala ce mai nauyi kwarai da gaske amma su malaman addini su suna da wani abu ne duk girman abu da kuma duk nauyin abu suna ba da amsa ne lura da hujjojin da suke tare da shi ko da abin zai yi girgin, in dai ya zamanto suna da hujja daga cikin ƙur'ani ko hadisi wanda ya goyi bayan su su ba sa duba wannan nau'in kawai za su duba abin da Allah ya faɗa ne da manzansa masu ganin mutum zai iya auren ɗiyar shi ta zina suna dogara ne da wani hadisi hadisin da ke cewa la yuharrimul haram wa inna ma yuharrimu ma kana bi nikahi halalin wato hadisin na cewa wai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la yuharrimul haram wato haram baya haramta komai wa inna ma yuharrim kawai abinda ke haramtawa ma kana bi nikahi halalin abinda ya kasance da aure na halal in da aure na haram ne to wannan baya haramta halal shi aure na halal baya haramta halal haram yanzu idan mutum ya auri mace da ya auri mace sai a kai mutum ya yi zina da wata mata da ya yi zina da wata mata sai ta yi cikin shege to wannan da yadda aka haifa shin zai iya aurenta ko ba zai iya aurenta ba shine wasu daga cikin shafi'awa da wani babban malami daga cikin malikiya ana kiran shi ibn majishun suna ganin cewa ba laifi bane idan mutum ya auri diyar shi ta zina tunda a mahanga na shari'a ai ba diyar shi bace tunda a mahanga ta shari'a ai ba za ta gaje shi ba tunda ba za ta gaje shi ba to kenan ba diyar shi bace ta shari'a duk da cewa digon mani shi ne amma dugo ne na haramun ba digo ne na haram ba so aka in ta girma ya ga yana so zai iya aure kaga wannan magana ai yayi wani gingiringin na ba ta gane mutum ba, iya shi ce digon maniyin shi ne kuma ta hanyar da bai dace ba aka same ta sai kuma bayan ta girma ya ga ta bayi sha'awa ko kuma sai zo ya lallaba ce zai aura to wannan shine mazhaban shafi'iyya da kuma wasu daga cikin malikiya amma magabatanmu sun yi saɓani kan wannan matsala ɗin wanda kowanne ya yi ƙoƙarin ya kawo hujjan shi masu ganin cewa ya halatta sun ce ai wannan biya ba ɗiyar halal ba ce a shari'ar musulunci ba a kiranta ɗiyar shi tunda ba a ta biye shi zai iya aure masu ganin kuma haramun ne suka ce ai wannan fadugon maniyi shi ne ba duk da cewa a mahanga na shari'a ba biye shi ba ce. amma dai jinin shi ne kuma digon maniyi shi ne babu yadda za a yi ya halatta ya aure ta kuma da a ce ana aure da mun gani a cikin zamanin da ya gabata mun ga irin wannan abin ya faru tun da bai faru ba kawai haramun ne mutum ya auri diyarsa ko da diya ce ta haramun wannan shine mazhaba na Abu Hanifa kuma shine abinda malaman wannan zamani gaba ɗaya suka zaba shine mazhaba na Imam Ahmad sannan shekul Islam Ibn taimiyya ya rinjayar da shi a cikin littafinsa al-Ikhtiyarat cewa haramun ne mutum ya auri diyar shi ta zina kamar yadda yake haramun ne ya auri diyar shi ta halal tun da dai jinin shi ne wannan ya zo ta hanyar haram wannan ya zo ta hanyar halal to kila wani ya ce to wancan hadisin fa to wancan hadisin hadisi ne amma ya zo da isnadi wanda yake bai rauni inda ya inganta da ya zama hujja tun da bai inganta ba kaga ba a kafa hujja da abin da yake da ifi mai san ƙarin bayani ya duba cikin silsila a da'ifa wal mawdu'a na yi al'allama al-muhaddis nazir zidil albani wannan saɓanin yana nan a cikin littafin askari na mazhabin malikiya da kuma fatawa na ibn majishun yana nan a cikin askari wala yi yuharrimu bin zina halalan ko halalun wala yi yuharrimu bin zina halalun halal baya haramta da zina Shi shine nassin mai askari halal baya haramta da zina halal shi ne aure baya haramta da zina don mutum ya yi zina da yarinya a da mace ta haifi ɗiya daga baya yar wannan mata ta girma mutum ya ga yana so to ibn majishun yana da fahimtar zai iya aure to amma wannan magana ne babu daɗin ji sannan kuma babu nasi ingantacce a kan shi sannan assalamu alaikum malam barka da kokarin karantarwa yaya hukuncin auren mazinaci ko mazinaciya wato mace ta san cewa wannan mutumin yana bin mata daga gidan karuwai kaza zuwa gidan karuwai kaza zuwa gidan karuwai kaza shi ɗabi'un shi ne kawai dai mu'amala da matan banza yaya hukuncin mace ta san shi da wannan ɗabi'a ta aure shi to a hadisin manzon Allah ingantacce ya tabbata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa la yanki wunzanil majlud illa mithluhu mazinaci wanda aka yi wa bulala baya aure sai irin shi inda mutum an kama shi da zina har an mai bulala ba zai aura ba sai irin shi wacce ta yi zina ita ma an kama ta da an mata bulala wannan hadisin yana nan cikin sahihul jami na al'allama nasiruddin al-albani to ce wanda aka yi al-majnun din nan al-imam ash yana cewa ah, هذا الحديث خرج مخرج الغالب yace wannan hadisin wato jariyar ne alal galib cewa da aka yi layan fihun zanil majlud ana nufin kawai mutumin da aka san mazinaci ne an tabbatar yana zina yana bin matan banza to kada a yadda ya aura sai misalin shi sawa'un an taɓa masa bulala ko ba taɓa masa bulala ba wannan al-majlud din nan eh kharaja makharaj al-ghalib la mafhuma lahu wannan ba shi da mafhumi an gano wannan kai yayi daidai da da ayan nan da ke cewa wala tukrihu fatayatukum alal biga in aradna tahsunan ka ku tilastawa in matan ku bayi yin zina idan sun yi nufin su tsara kansu an gani kada ku tilasta wa 'yan matan ku mata bayi ka ku tilasta musu yin zina don ku samu kuɗi idan sun yi nufin su tsara kansu to shin wannan wannan magana da aka faɗa in arasna ta hasunan in suka yi nufin su tsara kansu to idan ya zama to ba su da kamun kai ba su yi nufin su tsara kansu ba kenan kana iya tilasta musu yin yi zina su ba ku kuɗi to shine wata shi wannan kalmar in aradna ta hasunan Ka'idun ne kashi kashi la mafhuma lahu an gane ko ba shi da mafhumi da kuma ayan nan da Allah ke cewa wa rafa'ibukum allati fi hujurikum min nisa'ikum allati dakhaltum bihinna fa in lam takunu dakhaltum bihinna fala junaha alaykum da agolanku da agolanku wanda ke cikin dakin ku haramun ne ku aura an gane da agolan ku wanda ke cikin ɗakin ku to agolan ku wanda ke waje ba idan mutum ya auri uwa sai uwa ta zo da wata budurwa budurwar tana cikin ɗakin ku shine Allah yake magana wa kuma lati fi wujurikum min nisa'ikum allati dakhaltum bihinna da agolan ku wanda ke cikin ɗakin ku daga cikin matayen da kuka yi mai kuka take su fa in lam takunu dakhaltum bihinna fala junaha alaikum in ba ku zama to kun take sa babu laifi anan waje yanzu idan mutum ya auri mace sai ya zama to diyarta na tare da matar a cikin gida to zahirin ayan kenan ita ce wacce ba za ka aura ba amma in ka auri uwa tana da diyar tana wani gida ana kulawa da ita kenan za ka iya auren uwa ka auri Iya. zai yiwu shi na kashe shi ma wannan wato la makuma lahu bai da makumi an gano wannan ko wa mai yada Allah allahi ilahan akhara la burhana lahu bi duk wanda yake kiran wani abun bauta daban tare da Allah ya zan ba shi da hujja akan haka kenan yana da hujja kenan shikenan zai shiga aljanna kenan wa mai yada Allah allahi ilahan akhara la burhana lahu bi fa inna ma hisabuhu inda rabbi innahu la yuflihul kafirun shi ma wannan shi ma wannan lama kuma lahu duk wani mai shirka ba shi da hujja kawai duk wani mai shirka zai gamu da Allah ba shi da hujja to shi ma wannan la yankihu zanil majlud illa misluhu Mazanaci wanda aka yi masa bulala ba zai aura ba sai irin shi kawai mazanaci kawai dama kowane mazanaci. in an kama shi dama za a mai bulala an gane inda bai taba aure ba to nan an kira shi majulun ne don a nuna ma shine siffar duk mazinacin da an kama yana zina an kama shi da shedu eh eh wasu ne dardi la kuma lahu kuka ce sifatun kashifa to kaga a cikin wannan hadisin akwai dalili cewa baya halatta ga mace ta auri tun mutumin da zina ta bayyana gare shi in ta bayyana ko da ba kama shi ya yi zina asiri ba an ga yana yawan yawo da matan banza ya ɗauki wannan mata ya je ya shiga ɗaki da ita ya ɗauki wancan ya ɗauki wancan to ba ya halatta mace mai kamun kai ta aure shi haka nan ita ma mace idan ya zama to mutum ya ga wata kwata yarinya ba ta da kamun kai maza wannan ya ɗauke ta a mota ya tafi da ita sai karfe ɗayan dare a dawo da ita ko wanda ya ɗauke ta da mota a tafi da ita sai gari ya waye can a dawo da ita an gane gashi ma tana da iyaye yadda ka san babu iyayen da ke kulawa da ita to irin wannan baya halarta namiji bai kamun kai a aure ta duk yawon kuma abin da ke ƙara karfafa wannan shine maganan Allah subhanahu wata'ala wa zaniyatu la yankihuha illa zanin aw mushrik wazani la yankihu illa zaniya a mushrika mazinaci ba zai aura ba sai mazinaciya yar uwarsa kuma mushrika mai zuwa gidan boka mai tsafi kafira wa zaniyatu la yankihuha illa zanin aw haka na ita ma mazinaciya ba mai aurenta sai dai mazinaci ko mushriki wa hurrima zalika alal mu'minin an haramta wannan gawa ga muminai to amma in ya zama to muminin ya aura ba auren yayi ko bai yi ba auren yayi amma an haramta mai yayi abin da bai dace ba a ga wani babban malami ana mutunta shi zai ya auri wata mace mara kamun kai a ɗaura auren ya yi haramun don ya lalata tarbiyyar gidansa tun kafin ya haifi yara don ya kamata mutum ya tarbiyyantar da gidansa tun kafin ya haifi yara tarbiyyantar da gida tun kafin a haifi yara shine mutum ya ya auri mace ta gari zaben mace ta gari shine tarbiyya na farko da mutum zai yi wa gidan shi an gane ko mutum ya samu kwanciyar hankali a rayuwarsa in baya nan baya tunanin matar shi tana nan tana wani abu in ta yi tafiya baya tunanin wani mutumin banza ya bita in mutum ya auri mace mai kamun kai zai ga hankali kwanciyar hankali bai da wata matsala a rayuwarsa amma in ya auri mace ta banza ga ta da kyau amma kullum cikin tunaninsa yana fa ganin cewa fa ana nan ana binta Allah shi kiyaye to saboda haka wannan baya halatta amma in an riga an yi auren auren yayi yasa shi malamin kuma Allah ya ki kansa a cikin tafsirin sanadul Azhan da aka ce wannan wa hurrima shi saboda karina sai ce makaruhi ne mutum ya auri mace mara kamun kai shi abinda da ya ce kenan makaru an gani allahu a'ala wa alaikum salam eh eh akwai wannan fasarar da akwai wannan bayanin cewa azzani ko imamu su'idi a cikin tafsirinsa ya kawo wannan bayani azzani la yanku mazinaci ba zai taɓa yin zina da wata ba sai mazana ce ya yi wata ƙwarya ta ƙwarya ne mutuliyar banza ba za ta yarda da shi ba haka nan ita ma ya ba za ta yarda da kowa ba sai ce dan uwanta kamar maganan bai da wani tsari ne maganan bai da tsari a ce ce ai dama haka abin yake bai bukatar sai an fada ba balaga a cikin maganan ga mazinaci ba zai yarda da kowa ba sai mazinaci ya yi uwarsa an gani dama ai mazinaci dama yana son mazinaci ya yi uwarsa mazinaci ya tana son mazinaci an gani abin bai ba da ma'ana sosai ba wasu kuma sun fasara shi akan mazinaci ba zai aura ba sai mazinaci ya Allah Allah ya kaddara in har zai aura dole mazinaci ya zai aura haka nan mazinaci ya Allah ya kaddara in dai mutum yana zina duk kokarin shi na auren ta kirki ba zai yi ba zai gama yawon shi ya gama yawon dole ne irin shi zai dauko an gano wannan ko to ana samun ko mutum ya taɓa yin zina daga baya ya gyara halayen sai tuba ga Allah ya dauko wata ya kuma ne kamun kai to ya kenan an bayyana Allahu a'lam akwai fasarorin da aka yi ma wannan ayin da yawa mai son ƙarin bayani kuma irin su dabari da irin su ƙurbizu zai ga bayani sosai ko kuma adwa'ul bayan na imamu shankidi sannan ga tambaya wai duk da tambaya nan an daɗe ana yin shi zai iya yi wakila ko wani bala'i ne da ya faru a sake dawo da shi malam wai da daren maulidi da daren lailatul kadari wanda ya fi daraja an sha yin wannan tambaya ko da daren maulidi da daren lailatul kadari wanne ya fi daraja kaga wannan tambaya bai ma dace ba kwata-kwata an gani yin wannan tambaya bai dace ba to zai iya yi wakilin shi mai tambayan dalilin da yasa yi tambayan kila da a wayar da kawukan mutane kawai amma ba haka ba ya za ka yi ka hada kamar ka ce da zinari da tagulla da Allah wanda ya fi daraja hmm? da zinari da tagulla da alkur'ani da kawa'idi wanda ya fi daraja eh? kaga dai alkur'ani yana da daraja kawa'idi ma ba amma za a hada ba alam tara annas sayfa yanqusu qadaruhu idza qila inna sayfa amda min al-asa shin ka ganin takobi darajar shi yana raguwa idan ka ce takobi ya fi sanda kai bi inda ka ce takobi ya fi sanda kai bi ka rage wa takobi daraja an gano wani ko wai daren lailat daren maulidi da daren lailatul qadari wanne ne yafi daraja shin daren maulidi menene darajar shi daren maulidi menene darajar shi an gani da ma su yi wata tambaya ne wai shin da alkur'ani da manzan Allah wanne ne ya fi zai da tambaya ne shi ma wanda yana iya fitar da mutum ma musulunci cewa da manzan Allah da alkur'ani wanne ne ya fi abinda ya sa na ce da an yi wannan tambayan na taba jin wani dan zan kira shi kidahu bi kowawa ana magana akan san Allah da san manzan Allah wanne ne ya fi shi tsakani da Allah wallahi in an ambaci manzan Allah ya fi jin nishadi shi billahi lazi ya fi son manzan Allah nesa ba kusa ba fiye da yadda yake son Allah wannan mutumin ya faɗe shi a cikin social media duniya ta ji kuma yana da awon mai yana da awon malanta kaga irin wayannan suke ke lalata kwakwalen mutane to farko dai duk wanda kaga ya ɗaukaka duk wani mutum da kaga ya ɗaukaka a musulunci ya ɗaukaka ne ta hanyar mai ta hanyar alkur'ani in ka ga mutum duk wanda ga ya samu daraja ya samu daraja ne ta hanyar alkur'ani kowa shi har ma shi fiye yan halittar kun gare manzan Allah duk duniya ba a taɓa halittar wani mutum mai daraja irin shi ba ko to shi ma darajar da ya samu da matsayin da ya samu a wajen Allah Qur'ani ya bashi da ba dan alkur'ani ba da manzan Allah bai samu darajar da ya samu ba kun gare mun ce duk duniya gaba daya babu mai darajarsa kuma har abada ba za a taɓa samun mai daraja irin shi ba ko a id nazarin fil khalqi ta alam bi annahu ka ahmad lam yunsha wala huwa yunsha jaza'u mudihi harirun wa jannatun wa da qawla kafarin asabahu jannatun wa ma huwa illa min jahannama jannatun a gasa bihin lahul wara ko huwa muzlatun ko ba ka ba to kaga a kamar yadda aka ce ba mai daraja irinsa. sa to darajar da ya samu mai ba shi wannan darajar Allah ta'ala yana gaya mana cikin alkur'ani wa anzala Allahu alayka alkitaba wal hikmata wa allamaka ma lam takun ta'lam wa kana fadlullahi alayka azima Allah ya sauka maka da littafi ya rasulullah kuma ya sauka maka da hikima mai hikima hadisi Allah ya baka Qur'ani kuma ya baka hadisi wanda zai maka bayanin alqur'ani an gane ko wa allamaka ma lam takun ta'lam kuma Allah ya sanar da kai abin da dama can ba za ka sani ba da ba dan Allah ya sanar da kai ba da baka sani ba sai Allah ya ce wa kana fadlullahi alayka azima ya kasance falalan Allah a gare ka mai girma ne wani falalan Allah ya ma annabi wa allamaka ma lam takun ta'lam Allah ya sanar da kai abin da can ba za ka sani ba menene abin da Allah ya sanar da annabi yace wa anzalallahu alaykal ba, wal hikimata. Allah ya sauka maka da littafi da kuma hikima sannan wa allamaka ma lam takun ta'lam ta hanyar wannan littafi da hikima Allah ya sanar da kai abin da da ka sani ba wannan shi ne fasarar wa wajaraka zawalan fahada an gane Allah ya same ka baka da wani littafi tare da kai baka da wani shari'a da kake bi sai Allah ya baka alkur'ani ba wai Allah ya samu annabi batacce ba inda wani ke cewa an gane Allah cewa Allah ya samu annabi batacce wannan fassara ne na kuskure an gane Allah ya same ka baka da shari'a baka da littafi sai Allah ya baka littafi ya baka shari'a in ka ce ina ka samu wannan wannan sai mu ce wannan aya wa anzalallahu alayka alkitaba wal hikma wa allamaka ma lam takun ta'lam wa kana fadlullahi alayka azima wa kazalika auhayna ilayka ruhan min amrina haka muka saukar maka da ruhi daga cikin al'amarinmu Allah sai kira Qur'ani ruhi saboda rayuwar al'umma gaba ɗaya ta aƙidansu ta ibadansu ta mu'amalansu ta sulukinsu ya yiwuwa sai da alkur'ani in kaga mutane sun samu tarbiyya cikakke da tsoron Allah cikakke sun riƙe alkur'ani an gane ko sai Allah ya ce wa kazalika auhayna ilayka ruhan min amrina haka muka sauka maka da ruhi daga cikin al'amarinmu ko daga cikin umarninmu sai Allah ya ce ma kunta tadri mal kitabu wal iman wa allamaka ma lam takun ta'lam da san baka san menene ma littafi ba baka san menene ma imani ba a da wa wajalaka zalan fahada baka san menene littafi ba a da ya rasulullah baka san menene imani ba walakin ja'alnahu nuran na habibihi man nasha'u min ibadina sai dai mun sanya wannan littafi qur'ani ya zama to haske a gare ka ya zama haske gawa shin manzan Allah ne ya ci arzikin Qur'ani ko Qur'ani ya ci arzikin manzo sallallahu alaihi wa sallam wa ya ci arzikin wani ka gani ma kunta tadri mal kitabu wal iman walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasha'u min ibadina da baka san menene littafi ba baka san menene imani ba sai dai mun sanya shi ya zama haske da muke shiryar da wanda muka ga dama daga cikin bayinmu wa innaka latahdi ila siratal mustaqim wa innaka latahdin nasa wal jinna ila siratin mustaqim sai ka shafe maqulin lalle ka kana shirye da mutane da aljannu zuwa ga hanya madaidaici an gane wannan ko tilka min anba'il ghaib ha ilai wannan yana daga cikin labarurka na gaibi da muka yi wahayin shi zuwa gare ka annabi ya san gaibi kenan Allah ya ce wannan yana daga cikin labarurka na gaibi ma kunta ta'lamu ha anta wala qaumuka min qabli hadha baka kasance ka san su ba da kai da mutanen ka kafin wannan lokacin sai bayan an saukar da alqur'ani ka san wannan ashe saukar da qur'ani yana daga cikin abinda ya gina manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya zama to ya fi kowa a kowa a duniya daraja an gano wannan ko to ka gani a nan wajen alqur'ani alkur'ani halitta ne manzan Allah fa sallallahu alaihi wasallam annabi halitta ne shine biyayyen halitta ko halitta ne ko biyayyen halitta kamar da wani wani malami mawaki sufi yake cewa kuma yayi magana na adalci fa mablagul ilmi fa mablagul ilmi fihi annahu basharun wa annahu khairu khalqi llahi kullihi yace makura in za a yi adalci game da manzan Allah mutum ne shi kuma shi ne biyayyen halitta ga baki daya wannan magana yaya kaga ya yi rizki ga wasu daga cikin masu awon tufanci masu yau annabu ba mutum gari shi kun gano wannan ko a nan wajen ya nuna annabu mutum ne amma fiyayyen halitta to alkur'ani ba alkur'ani halitta ne kun taba karantawa a cikin alkur'ani inda Allah ya ce kalaqal qur'an su mutumin da ya ce qur'ani halitta ne dan bid'a ne yana da aqida na mu'tazila ko aqidan jahiliya amma ahlus sunna masu bin hanyar sahabban manzon Allah masu bin hanyar tabi'ai masu bin hanyar tabi'i tabi'i imamu ahmad an daure shi a kurkuku ya fi shekara kara kullum sai an bai bulala akan ya ce qur'ani halitta ne yake kullum sai an zane shi wasu manya-manyan malaman sunna an daɗe ana ta dukansu wasu suka mutu sun mutu a kan su ce qur'ani halitta ne suka kiyarta sun gwammace su mutu da su faɗi wannan magana qur'ani ba halitta ba ne. ko babu inda Allah ya kira qur'ani halitta Allah da ya zo sai ce ar-rahman sai ce allamal insan al'an Allah ar-rahman allamal qur'an sai ce khalaqa insan allamahu al-bayan Allah mai rahama allamal insan ar-rahman allama qur'ani Allah mai rahama ya sanar da al-qur'ani. ya sanar da alqurani gawa ga manzon Allah ya sanar da al-qur'ani ga halittu sannan sai ce khalaqal insan bai ce khalaqal qur'an ba shi qur'ani cewa Allah ya allama qur'ani. ko ba ba Allah sai ce ala lahul khalqu wal amr ku saurara Allah shike da halitta kuma shike da umurni halitta na Allah ne umurni na Allah ne shi ƙur'ani halitta ne ko umarni zalika amrul lahi anzalahu ilaykum wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'zim lahu ajra kaga Allah ya kira ƙur'ani amrul lah to babu inda Allah ya kira ƙur'ani da halitta wannan yana daga cikin kalubale da ahlus sunna suka yi wa mutazilawa a kawo aya daya inda Allah ya kira ƙur'ani halitta ko ya kira ƙur'ani bawa akwai inda Allah ya kira Qur'ani abd amma Allah ya kira manzon Allah da abd ko bai kira shi ba hmm? subhanallazi asra bi abdihi abu min al minal masjidin haram ila masjidin masjid al har Allah ya kira manzon Allah sarki ya tafi daga Allah wanda ya yi tafiyar dare ga bawon shi da yi tafiyar dare daga bawon shi Allah ya kira manzon Allah wanda ba mai daraja kamar bawa ko Allah ya ƙara kira manzon Allah da bawa wa annahu lamma Abdullahi qama abdullahi yad'uhu kadu na alayhi libada a wata aya wa da rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin Allah ya ce mu annabi kai ta bauta ma Allah kai ta bauta ma Allah har sai mutuwa ya zo maka ba za ka daina bauta ma Allah ba kenan manzon Allah har ya bar duniya yana matsayin shi nawa bawa amma Qur'ani ba akwai inda alkur'ani ko da wasa Allah ya siffanta qur'ani da cewa bawa ne shi kaga manzon Allah bawa ne shi fiyayyen bayi alkur'ani kuma siffa ne daga cikin siffofin Allah an gane wannan ko babu inda Allah ya kira qur'ani da bawa Allah kuma ya ce laisa kamithlihi shay'un huwa as-sami'ul basir babu wani abu misalin Allah Allah mai ji ne ko mai gani a fatan ma'una an yi uminu na kun wa karkana fari'un min hum ma'una kalaman la sun mayu yuharrifuna hu min ba ma aqalu hum ya'lamun shin kuna tsammani za su yi imani da ku alhali wasu sashe daga cikin ku yasma'una kalaman la ba ce yasma'una abdallah ba suna jin maganan Allah alqur'ani maganan Allah ne yuriduna an yubaddilu kalaman la an gane ko to saboda haka shi alkur'ani maganan Allah ne shi alkur'ani siffan Allah ne shi yasa mutum yana iya rantsewa da alkur'ani amma ba zai iya rantsewa da annabi ba in ka ce na rantse da alkur'ani kamar ka rantse ne da siffan Allah za ka yi cewa na rantse da zatin Allah na rantse da kudura da irada na rantse da maganan Allah ba ka da matsala amma ka ce ka rantse da manzan Allah ka rantse da halittar Allah kenan ko manzan Allah ya ce shi da kanshi manzan Allah ya gaya mana man halafa bi gairi lahi faɗar kafara au ashirka duk wanda ya rantse da wani Allah hakika ya kafirta ko ya yi shirka ya yi kufurin asgar ko shirkun asgar an gane wannan aiki to kaga ashe kenan ana rantsuwa da qur'ani amma ba a rantsuwa da manzon Allah an gane wannan ku wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa atu bi suratin min misli an gane ko to kaga duk wannan gaba daya a wannan gaba daya nuna mana bambanci tsakanin alkur'ani da kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam alkur'ani siffan Allah ne ba na halitta ba manzon Allah bawon Allah ne kuma fiyayyen bayi to ta yaya a nan wajen za ka haɗa siffan Allah da kuma bawon Allah ka haɗa siffan Allah da bawan Allah ka yi daidai ba ka yi daidai ba duk wanda ya haɗa siffan Allah da bawan Allah to ya yi kuskure mai girma in dai haka amince Allah subhanahu wa ta'ala lam yakul lahu kufuwan ahad ko Allah ba shi da wani tsara ko waye shi to haka nan ma siffan Allah shi ma yana da tsara siffan Allah na da tsara ba shi da tsara to bai kamata a daidaita alkur'ani da komai ba to kaga wannan kenan to sannan a cikin alkur'ani Allah ya ce inna anzalnahu fi lailatul qadr lalle mun saukar da qur'ani a cikin dare mai daraja dare na kaddara wa ma adraka ma lailatul qadr me ya sanar da kai mai nene wannan dare daren lailatul qadr sai Allah ya ce lailatul qadr khairun min alf shahr lailatul qadar ya fi alkhairi fiye da shekara dubu shekara dubu wanda babu wannan daren a wata dubu kai wata dubu wanda babu wannan daren lailatul qadar ya fi shi to kaga wannan shine abin da Allah ya faɗa ƙarara dangane da wannan dare da Allah ya saukar da alkur'ani to daren da Allah daren da aka haifi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ko mai qur'ani ya faɗa kan shi kasan na ce ana gina musulunci ne akan dalili ba da falsafa ba wannan dai za ka iya rantsuwa lalatul qadar khairun min alf shahr za ka iya rantsuwa daren maulidi ya fi alkhairi fiye da eh, fiye da fiye da wata kaza in ka rantsa me hujjanka kawo dalili amma zan iya rantsuwa duk duniya ba mai daraja kamar manzon Allah amma ba zan iya rantsuwa daren maulidi ya fi kowane dare ba in na rantsa me dalili na babu to ba a gina hukunci da ka da falsafa da wayo inda haka ne da kowa ya zama manzo na fatan gane wannan to so haka wannan sannan kuma wai yaushe ne ma garin maulidin a yaushe aka haifi manzan Allah ma ka san an yi sabani akan daren to wani daren ne 12 ga watan Rabiul Awwal ne ko 20 da wani abu akwai masu cewa watan ramadan ne akwai masu cewa kaza ga dai akwai sabani sosai dangane da wannan lokaci babu wanda zai iya rantsuwa ya ce billahi lazi ga ranar so da ranar da aka haifi manzon Allah babu wani musulmi a wannan lokacin ranar da aka haifi manzon Allah ba a saukar da Qur'ani ba ba a saukar da wani wahayi ba kuma lokacin babu wani lissafi ta kamar mai da ake amfani da shi na ba san gane wannan saboda haka shi daren maulidi babu wanda ya san wannan daren takamammen sai dai ana kintata ne kawai amma da lasar kadar ba ƙur'ani ya bamu labarin shi hadisi ya bamu labarin shi ko sannan kuma yaya hukuncin yin bikin maulidin masu kuna shi bikin maulidin na da asali ah, ga shehu dan hodiyo ma mujaddidi ya ce bid'atun makaruha yin maulidi a ce makaruha a wajen malaman suna, gaba ɗaya ba sa saɓani cewa maulidi bai halatta ba sannan shehu ɗan fudiyo shi ma gashi nan ya rubuta cikin ihawu suna. da littafinsa bayanin bid'i cewa maulidi yin bikin maulidi a ne amma san manzan Allah fa wajibi ne san manzan Allah menene bikin maulidi ba a. ku kila wani ya ce to ai a cikin yawon suna shugaban ɗan ya kawo saɓani wasu malamai sun ke to mun ji an kawo saɓani akan mauli amma an taɓa kawo saɓani akan san manzan Allah duk wanda ya ce aka ce aka rabaka la ya hukuncin san manzan Allah Sun ce malamai sun yi saɓani za a so annabi ko ba za a so ba ka zama arni amma yaya hukuncin maulidi malamai sun yi saɓani cewa maulidi bid'a ne makaruha wasu sun ce halal ne masu cewa halal ne fa duk ba fa malaman ahlus sunna ba ba to kaga tunda an yi sabani kan maulidi amma ba a yi sabani kan san manzon Allah ba ashe maulidi ba shine san manzon Allah ba na ba san gane wannan a sakaice dai wato maulidi bai da asali a musulunci bikin maulidi amma manzon Allah duk duniya ba wanda wanda ya fi shi daraja an gane? wani na iya cewa tun da manzon Allah shi ya fi kowa daraja ya kamata a ce komai nashi ya fi sai mu ce an tambayi manzo sallallahu alaihi wasallam man akramun nas wane ne yafi kowa daraja sai annabi ya ce atqahu wanda yafi kowa tsoron Allah sai suka ce ya rasulullah laysa an haza nas'aluk ba muna tambayan ka game da wannan bane ce to shikenan fa yusuf nabiyullah bin nabiyullah bin nabiyullah bin khalil khalilullah in kuna nufin wanda yafi kowa daraja ta bangaren uba ne annabi yusuf annabin allah dan annabin allah dan annabin allah dan khalilullah ta bangaren uba duk annabawa gaba ɗaya ta bangaren uba ba mai darajar annabi yusuf amma daraja ta wajen annabta ba manzan allah ya fi shi nesa ba kusa ba to kana iya yiwa yana yiwa kaga ta bangare kaza ka fi kowa amma ta bangare kaza kuma wani kamar yadda manzan allah shi kanshi ya faɗa an ce man akramun nas waye kowa daraja sai ce atqahu wanda ya fi kowa tsoron Allah ka ce laisa an haza nas aluk ba a kan wannan muke tambayan ka ba ta ce to shi kenan, in ba kan wannan bane to in ta bangaren silsila na iyaye ne ba kamar annabi yusuf duk annabawan Allah gaba ɗaya annabi yusuf ya fi su ta bangaren iyaye saboda silsila shi gaba ɗaya iyaye shi duk annabawa ne amma wani annabi da ya samu wannan abu kaga dai annabawa suna da daraja fiye da kowa amma wani ya fi wani ta ɓangaren. bangaren an gane wani ko to wannan kenan a takaice to yanzu tambaya a nan wajen ya halatta a yi tambaya wai da daren maulidi da daren da aka saukar da ƙur'ani wanda ya fi da daren da aka saukar da sifan Allah da daren da aka haifi bawan Allah wanda ya fi <laughs> da daren da aka haifi siffan Allah da daren da aka haifi biyayyen halittar Allah wannan fiyayyen halitta ne wannan kuma sifa ne na Allah wanda shi ma ya zo duniya ne don ya bauta ma Allah ya zo duniya ne don ya fi ƙur'ani wa zakir bil ƙur'an mai ya kafu wa'i shi manzan Allah da ƙur'ani zai amfani shi ma da ƙur'ani zai bauta ma Allah ashe duk gatan kowa a duniya ƙur'ani ne eh Allah shi taimake mu to a ci gaba da ainihin ayan nan na 115 inda Allah ke cewa a ahidna ila adama min qabl fa nasiya wa lam najid lahu azma haƙiƙa mun yi alƙawari ko mun yi wasiya ga annabi Adam tun gabani sai annabi Adam ya manta amma ba mu same shi da wani ƙarfin ƙuduri ba an gane ku wato mun yi alƙawari da annabi adam wani alƙawari da muka yi da shi a wata aya sai Allah ya bayyana da alƙawarin wa qulna ya adamu uskun anta wa zawjuka aljanna wa kula min minha ragadan haythu shi'tuma wa la taqrabu hadhihi shajara fatakuna min az-zalimin sai muka ce ya kai adam ka zauna da kai da matarka a cikin aljanna wa kula min minha ragadan haythu shi'tuma ku ci daga ciki a cikin yalwa ku ci cikin walwala duk inda kuka dama wala taqrabu hadhihi shajara kada ku kusanci wannan itaciya fata kuna minan zalimin sai ku zamanto daga cikin azzalumai a wata aya wala taqrabu hadhihi shajara wa ya adamu uskun anta wa zawjuka janna? fa kula min ha, minha haythu shi'tuma wala taqrabu hadhihi shajara fata kuna minan zalimin to kaga wannan shine abin da Allah ya gaya musu shine walaqad ahidna ila adama min qabl ila adama min qabl hakika mun yi wasiya ga annabi adam wannan shine wasiyar wala taqraba hadhihi shajara kada ku kusanci wannan bishiya in kun kusanci wannan bishiya fatakuna min azzalimin za ku kasance daga cikin azzalimai an gane wannan ku to wannan sai Allah ya ce da muka yi mishi wannan wasiya din fanasiya sai ya manta to walam najid lahu azma ba mu same shi da haƙuri ba ya kasa haƙuri da bin wannan umarnin da muka gaya masa ya kamata a ce da muka ce masa kada ka ci wannan itaciya ya ture ya yi haƙuri kuma walam najid lahu azma ba mu samu yana iya tsarewa ba ya kasa tsarewa duk da mun yi alƙawari kuma annabi adam ya yi alkawari har cikin zuciyarsa cewa wallahi ba zai ci wannan bishiya ba amma daga baya sai muka ga wannan ƙarfin niyyarsa ta yi rauni sai muka ga ƙarfin juriyarsa ba mu same shi da juriya ba ba mu same shi da juriya da haƙuri wajen ƙoƙarin bin wannan doka ba to shi menene abin da ya raunana annabi adam har ya kasa yin juriya ya kasa yin haƙuri da bin wannan umarni me ya raunana shi shedan shedan shi ne wanda ya raunana annabi adam alaihi salam an gane wannan ko in dai in dai mutum shedan zai samu ya shige ka duk karfinka sai ya raunana ka yasa Allah ya gaya ma annabi adam inna shaytana lakum aduwwun fattakhizuhu aduwa inna ma yad'u hizbahu li yakunu min ashabis sa'ir lalle shedan fa a gare ku maki ne ku rike shi maki kan ku yadda ku kusanci shedan har ku ringa sauraron nasihansa ku ringa sauraron wai shedan na muku wa'azi in za ka saurari shedan to shedan ya san yadda zai raunana maka zuciya wannan shine abin da ya faru ga annabi adam alaihi salam da lokacin da shedan ya zo annabi adam ya kore shi annabi adam ya ce ban da lokacinka duk da Allah ya riga ya gama annabi adam fa cewa wannan bawon Allah fa makiyinku ne inna haza aduwwun laka wa zawjika fala kuma min aljanna fatashqa lalle wannan bawan Allah fa shedan makiyin kare da matarka kada ka yadda fa ya fitar da ku daga aljanna in ba haka ba za ka wahala haka duk wannan ai an ga gaya masa amma shedan da ya zo ya zo da wani siga na wayau sai da ya sauki hankalin annabi adam har ya sanya annabi adam ya manta da wannan magana da suka yi da Allah annabi adam ya saurari shedan har shedan ya gamsu da shi shedan ya gamsar da shi ya ci wannan itaciya ne ma'ana wa lam najid lahu azma ba mu same shi da ainihin juriya da ainihin da ainihin tsaro da ainihin tsaro da haƙuri ba mu same shi da haƙuri na ainihin bin wannan umarni ya kasa hakuri shedan na gaya masa kawai sai ya zo ya ci wannan itaciya din an gane wannan ko to shine abin da ya faru to ce wanda aka yi din nan walaqad ahidna ila adama min qablu fanasiya malamai zai mangaru akan kalmar nasiya jiya mun fara bayanin shi mun ce wannan nasiya ne yana ɗaukar attar. al-yawma nansakum kama nasu liqa'a yawmikum hadha wa ma kanu bi ayatina yajhadun fazuqu bima nasitum liqa'a yawmikum hadha inna nasinakum Allah ya ce fazuqu ku dandana bima nasitum liqa'a yawmikum hadha saboda mantuwan da kuka yi da haduwa da yinin ku na yau hmm? inna nasinakum kuma mun manta da ku Allah ya ce inna nasinakum shi Allah yana mantuwa da wani in mutum ya jingina Allah zuwa ga mantuwa ai yayi da to da aka ce fazuqu bima nasitum mai kuma haza.' ku dandana saboda mantuwan da kuka yi na haduwa da ubangiji shin dan adam zai iya mantawa da tashin kiyama kuma idan dan adam ya manta Allah yana kawo mutum da mantuwa idan mutum ya manta sai ya aikata wani abu na laifi ya hukuncin wannan abin da ya aikata da mantuwa Allah zai gafarta masa so daga cikin addu'an da aka ce mu ringa yi mu ringa roƙon Allah rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana ya ubangijinmu kada ka kama mu in muka manta ko muka yi kuskure ashe duk abin da muka manta Allah ya ce mu roƙi Allah kuma Allah ya ce na'am Allah ya riga ya amshi addu'a duk abin da muka manta Allah ta'ala ba zai kama mu akan shi ba ashe wannan bi ma na nasitum din nan mai ake nufi fazuku bima taraktum li'a yawmikum hadha inna taraknakum nan sa nansakum kama nasu li'a yawmikum hadha falyawma natrukukum kama taraktum li'a yawmikum hadha wama kanu bi ayatina yajhadun wala takunu kallazina na allaha fa ansahum anfusahum ay wala takunu kal ladzina taraku Allah fa ansahum anfusahum ulai fa humul fasiqun dai shi nan to kaga wasu daga cikin malaman tafsiri sun fasara ayan nan a ahidna ila adama min qablu fa nasiya ay fa taraka hakika mun yi alkawari da annabi adam tun gabani sai annabi adam ya bar wannan alkawarin me yasa ya ba wannan alƙawarin dan ne ya rude shi da shi da matar shi an gane ku sannan a ra'ayi na biyu shine annisyan bi ma'anan zuhul wal gafala ya zamanto mutum ya manta ya rafkana eh domin iblis lokacin da ya rantse da Allah cewa lalle shi mai nasiha ne a gare su dan ya zo da ga mutumin kirki ya zo da mai magana da fasaha ya nuna shi wallahi shi ya zo da ya yi nasiha a gare su an gane wannan aiki sai shaidan ya kira annabi adam da hawa'u zuwa ga cin wannan itaciya itaciyar da allah ya hana wanda allah ya ce idan annabi adam ya ci wannan itaciya lallai zai taɓi lallai zai sha wahala shaidan sai da ya san dabaran da ya yaudari annabi adam an gano wannan ɗaya kasan shi mutumin kirki kullum yana da wata ɗabi'a yana ɗauka kowa da kirki ne kamar shi shi mutumin kirki ba wuya an yaudare shi sai dai idan an cije shi to ɗaya an ƙara cizon shi zai gano ai shi ne ake cewa la yuldagul mumin fil juhri ba a cizon mumini a rami sau biyu shi mutumin kirki kwakwalwanci a wanke yake yana ganin kowa kamar shi yake ba wuya za ka zo ka ce don Allah wallahi ina cikin tsanani don Allah ina neman bashi don Allah kaman bashi dubu hamsin gobe zan kawo ma wallahi da sauri zai tausaya ma da sauri zai miƙa ma amma mutumin da ya riga ya goge ya san jiya ya san yau za ka iya zuwa kawai ka ce wallahi ina cikin tsanani mata na tana asibiti ba ta da lafiya wallahi ba abinci da zamu ci kwana biyu kaza zai ce insha Allah je ka zan yi tunani saboda ya goge ya san jiya ya san yau ya san dan Najeriya ya yi mu'amala da ɗan najeriya ba so ɗaya ba sau biyu an cuce shi sau ɗaya an yi sau biyu an yi sau da yawa su so da karan kuma ɗan najeriya ba zai firgita shi ba kuma irin ɗan najeriya ya yi fuskan tausayi to ya ga irin wannan fuskokin da yawa ina fatan gano wannan to annabi adam bai taɓa ganin mayaudari ba bai kuma san shi ba kawai shi mu'amalar shi kawai abu mai kyau ya sani shi yasa duk wanda ya zo mai da sigan malanta ustazu ne kawai to kun ga babban uzurin annabi adam bai san mutumin banza ba bai san wani kafiri ba bai san mayaudari ba sai ga wani ya zo ya fi ne ga gemu ga fuskan na irin na malamai kuma hadda hadda rantsuwa wa qasama huma inni lakum malaminan nasihin ce na rantsi da Allah ka san dai Allah da ya halice mu ka san wallahi ba zan yi wadare ka ba wallahi nasiha nake ma wallahi wannan magana zai amfane ka ne to kana ganin mutane nawa za su tsira daga wannan haka kaɗan ne an gane wannan ko shi ya sanya annabi adam ya fada cikin tarkon shedan duk da cewa Allah ta'ala ya riga ya gaya masa an gane an karbo daga ibnu abbas radiyallahu anhu ma yana cewa inna ma insan da li'annahu uhida ilayhi fa nasiya an kira mutum da suna insan saboda an masa wasiya sai ya manta rawahu ibn abi hatim wani daga cikin mawaka yana cewa wa ma sumiyal insanu illa li nasihi wala qalbu illa annahu yatakallaf ba komai yasa aka kira mutum da suna insan ba sai saboda mantuwa ko ba komai yasa aka kira qalbu da suna qalbu ba zuciya da suna qalbu ba sai saboda yana bincikawa shi zuciya bai da tabbas abinda ka sani na halin mutum yanzu nan da minti 30 zai iya canzawa ya sa duk mutumin da zai ce ma wai ya karanci halin dan adam wala kar yayi yake wani ya ce shi shi karatun da yana shi professor ne akan sanin halin bil adama to billahi lazi kariya kake kana iya gama karatu yanzu yanzu sai ka gama karatu ka yi project sai dan adam ya canza ya lalata duk wannan project din ba ka ce ka san halina ba to duk abin da ka karanta sai ya juya upside down to kaga wannan project ka faɗi kenan gaba daya to kaga kafin mu baka maki na project ɗinka ga shi yanzu abinda kace dan adam kaza ga shi ya canza ba haka yake ba ka ce shi kaza ne ba haka yake ba to wani hali ne zaka iya faɗa kace shine halin dan adam baka isa ba halitta wanda ya fi kowa wuyan sha'ani ba kamar dan adam shi yasa aka kira zuciya da suna kal saboda yana juyawa daga wani hali zuwa wani hali shi yasa kullum muke yin addu'a annabi ya ce mu ringa yin addu'a Allahumma ya muqallibal qulub sabbit qulubana ala dinik ya Allah mai juya zakata daga wani hali zuwa ga wani hali ya Allah ka tabbatar da zakatan mu akan addininka an gane wannan ko to kaga wannan shine fassara na biyu cewa annabiya dinnan walaqad ahidna ila adama min qabl fa nasiya hakika mun yi wasiya zuwa ga adam annabi adam gabanin haka sai annabi adam ya manta walam najid lahu azma ba mu same shi da ainihin hakuri wajen kokarin nisantan wannan abin da aka hana ba to kaga idan muka dauki maganar farko ba mushkila a cikin sa cewa walaqad ahinna ila adama min qablu fanasiya ay fataraka idan mutun ya idan mutum an yi wasiya da shi sai ya bar wannan wasiya abu ne mai yiwuwa amma a ce kuma Allah ta'ala sai ya zarge shi ga abin da ya bari tunda dama Allah sun yi alkawari da Allah ne ba zai yi ba sai yi za a zarge shi to amma in an fasara shi da nafiya nan ne matsala in an fasara walaqad ahidna ila adam min qabl tanasiya nasiya hakika mun yi wasiya zuwa ga annabi adam cewa kada ka ci iya wannan itaciya. shedan makiyinka ne kaka bai biyayya fa nasiya sai ya manta kuma Allah sai ce kuma wa asa adamu rabbahu fagawa bayan fa ya manta sai Allah ya ce annabi adam sai ya saba ma ubangijinsa sai ya halaka mutumin da ya manta zai yi kuma a ce ya saba kuma ya halaka ai duk mutumin da ya manta duk abin da ya aikata gaba ɗaya ba shi da laifi ko inna Allah ta'ala tajawaza an ummati al-khata wan nisyan wa man tukrihu alai lalle Allah ya yafe ma al'umma ta inji annabi kuskure da mantuwa da duk abin da aka tilasta ma al'umma ta akan shi to annabi Adam ya ci wannan itaciwa mantawa yayi sai bayan ya ci wannan itaciya sai ya tuna me ya laifin sa ta ce ko wa asa adamu rabbahu fal annabi adam ya saba ma ubangijinsa sai ya halaka a nan wajen shi ne aka ce fafihi iskal akwai muskila ko ba gaba domin a nan wajen kenan mai mantuwa ba a yi mai uzuri ba kenan ba a mai uzuri ba to shi ne wasu malamai malaman tafsiri suka ce a'a abinda za a rinjayar a nan wajen a zamanin annabi adam ba a yi uzuri da mantuwa idan mutum ya aikata abu sai ya manta sai ya yi laifi da mantuwa ba a mai uzuri ana kama shi da wannan laifin sai dai idan ya yi sauri ya tuba kafin a kama shi din an gane wannan ko kenan a zamanin annaba adam in mutum ya manta za a kama shi da laifi sai za ka ce wa asa adamu rabbahu fa gawa sun mace babu rabba annabi adam ya saba ma ubangiji sai ya halatta sannan sai ubangiji shi ya zabe shi fataba alaihi wahada sai ya karɓi tuban shi ya shirya da shi kenan bayan annabi adam ya manta sai ce itaciyar ya yi laifi tunda ba a uzuri da mantuwa nan take bai yi ƙasa a gwiwa ba sai ya yi sauri ya yi nadama ya tuba idan mutum ya yi zunubi nan take ya gano kuskurensa bai tsaya ya ɓata lokaci ba sai ya yi sauri ya yi nadama ya tuba yaya me sharadar tuba wajen ahalari wa shuruɗin taubati annadamu alama fata wani yadu Allah ya uda ila zambin fi ma baki a alaihi min umri an gani an ce yan salafa ba sa karanta fikihu na kuma gaba da ina karanta dukuna bina ashe majalisun salafiya, majalisun qur'ani ne majalisun hadisi ne majalisun tauhidi ne majalisun fiqh ne majalisun nahawu majalisun sarf majalisun balaga majalisun an gane ashe duk mutumin da ya mana ƙarya cewa ba ma karanta fiƙiu to wannan mutumin ya mana kazafi ya zo majalisun ya gani ko ya saurari karatuttukan mu a social media an gani amma kai za mu ce baka san hadisi ko muna da gaskiya subhanaka allahumma wa hamdi ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka a tubu ilai.